to sai dai kuma yayin da ma dakarun najeriya ke ci gaba da kwato yankunan da ke hannun mayakan boko haram musamman a jihohin borno da adama da kuma jihar yobe yanzu haka wata matsalar da al'ummomin da kwato yankunan nasu ke fama da ita ita ce tabbatar rashin abinci kasancewar ba a yi noma ba honorable adamu kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar madagal da micika wanda ma ba daidai da kwato su ba a arewacin jihar adamawa ya bayyana halin da ake ciki a yanzu a yanzu damuwa din shine a wika nan ba abinci gwamnati kuma an ta kawo abinci sai ta ajiye a camp a inda kuma ba mutane masu yawa don kauyuka nan ga baki daya su ma IDPs ne akan so me yasa kuma za a bar abinci a cikin gari ba za a kai kauyuka nan ana raba wa mutane ba a kwanaki nan na gani na je kauye na samu wa'ansu su zo su dan raba abinci amma gaskiya bai wadata ba ya kamata a kara gwamnati kuma za ta kawo taimako bai kamata a ce su bari a cin gari ba ya kamata su kai kauyuka nan a ba da abinci gini da sama da wanda suke kan duwatsu da wanda suke kasa dukkan su ba wani da abinci yanzu. To sai dai kuma a wani mataki na taimakawa irin waɗannan al'ummu ne ma yasa yanzu haka kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross wato ICRC a takaice kaddamar da gidauniyar raba kayayyakin abinci da na harkokin yau da kullum inda ma a jihar Adamawa 'yan gudun hijira kusan dubu bakwai ne suka samu tallafin Malam Aliyu Mai Kano da ke zama jami'in kungiyar ta Red Cross a shirar Arewa maso gabas ya bayyana dalilan ba da wannan tallafi. To alhamdulillah kamar dai yadda kuka gani mu tun da wannan 'yan gudun hijira suka zo a kungiyar Nigerian Red Cross Society tana ba da gudunmawar ta ta da ta lura da marasa lafiya wanda ya shafi mata da kuma yara da gaba ɗaya sannan kuma muna kawo musu kayayyakin abinci muna kuma kawo musu kayayyakin kwanciya da kuma lura da al'amuransu sannan kuma da kiran jama'a da kungiyoyi daban-daban wanda suka musu godiya a kayayyaki so a halin yanzu dai kamar yadda kuka gani mun kawo kayayyaki da dama daga abuja wanda ake rarraba musu kuma alhamdulillahi a kayan yana tafiya daidai gwargwado a inda ya kamata yanzu kaga muna da kam wajen guda hudu a nan garin adamawa sannan kuma muna da 'yan gudun hijira da dama a cikin gidajen mutane so a takaice dai mun ba da gudumawa na kayayyaki a takaice na kusan jama'a na 'yan gudun hijira wajen dubu bakwai to kome al'umma waɗannan wurare ke cewa malam muhammad da ake wa lakabi da Muhammad Oscar dan asalin yankin Michigan ne ya fa bayyana jin daɗin su kamar haka. Mala Abdulaziz talafin da aka samu na mun gode Allah mun gode Ubangiji da Allah ya kawo da dan Road Cross da za su ba da wannan taimako har kwana goma sha ɗaya. Muna fata Ubangijin Allah sa za a rabu a cikin adalci kuma muna fata mutane suka karɓi wannan kayan ba wai su kai kasuwa ba su yi amfani da shi domin wahalle da suke ciki da shi. sau tari da akan zargi gwamnatocin jihohi ne da shakulatin bangaro game da halin da waɗannan al'ummu ke ciki zargin da ko gwamnan jihar adama sanata muhammadu bin doji birla ke musantawa. eto eh a gefe mu dai mu eh, na gwamnatin adamawa ba zama da asema wa'inda kullum da su muke yi muke ba su kaya abinci da kuma abubuwan kunciya da sauransu suke raba mutane eh, kuma ba da wannan ba mu dan ba su ba su sai kaya an kai an batun shuwa da sauransu kuma haka muke kokari za mu taimaka ma wa'yan nan wa'yan da koma gida kuma shugaban kasa ma yana tsaye a kai ba da dadewa ba za a yi mejo da ya kamata a yi musu gina gidaje da sauran da mutane za su koma da kuma gajera makarantu da asibiti domin ko ka koma babu wai na facilities din to kaga e, duk wahala ne ake samu wasu na koma wasu na kudu suna dawowa so very soon Allah ya haƙuri shi yasa nake cewa mutane a iya ƙara haƙuri don wahala ya yi yawa kuma gwamnatin nan sabuwa ce so a ƙara mana haƙuri kuma a ci gaba da addu'a shi ne magana na kullum. Gwamnan jihar Adama kenan Sanato Bindo Jibrilla wanda kuma fata ma shine Allah ka ƙoshin wannan matsala ta 'yan miniga masu tada kai da bayan Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.